A shirinmu na bana bakwai, a wannan mako filin dandali ya leƙa jihar Platin Najeriya da kanan dabu ya take ne matasa. Sunana dai Adamu Aliyu. Kamala Adamu daga wani gari? Ina zaune ne a garin Plateau State. To ga mana sabuwar kalma da kuke da ita ku naku matasa kuma ka gaya mana ma'anarsa. Mafi akasar mu kamar samari. Eh. Mukan yi amfani da wannan kalmar da ake ce mata kowa ya ji bari ba zai ji oho. me kenan take nufi misali kamar misali kamar mu da muke harkan business ko kaɗan ba mutum aya eh. ya rike kuɗi sai wani ma zo zai bashi eh. sai kuma ya kai din ka san cewa akwai kura tsakanin kai da shi eh. bai gama biyan ka kuɗin ka ba kuma ga wani ya zo zai bashi bashi da wane ne ina gargadin ka fa in ka ji bari ka ji ogo saboda dan mutum sai dan mutum ko kuma kan yi amfani da wannan kalma mm. Idan ka ga abokin ka haka shi ya san me kake nufi. Yawwa idan ka faɗa abokinka haka shi ya san me kake nufi. To a lokacin shi ya san cewa fa akwai matsala fa. In ga kamar muna abun Hausa cikin Hausa ne. Hausa cikin Hausa. To suna na Ibrahim Abdullahi Soran Dinki. Daga Kano, jihar Kano, ba kuma unguwarmu ita ce sauran dinki. To gaya min sabon kalmar taku ta matasa da kuke faɗa da kuma ma'anarta. eh to idan aka ce mu matasa muna amfani da wata kalma a yanzu mukan ce jagwal eh. to idan muka ce abu jagwal ne to wato mara kyau hmm? ko budurwa ce haka ta to za ka ga irin an ce jagwal to in bata gane bata san me ake ba to irin bata yi ba kenan bata haɗu ba ko wankan bai kyau ba eh in aka ce jagwal to bata haɗu ba Eh kuma ko waya ce ita ma haka in ta lalace ta zama ba ta kira ba ta irin ba kyau dai haka tabbas. Eh, to kuma ana iya amfani da ita akan komai ma ba lalle sai akan waya ko yan mata ba. To masha Allah baya ga wannan kalmar. Kamar mu za ka ji an ce ya dau ya dau jarka. To ma'ana idan dan adadi ta sau ne kamar ya gamu da wani dan unguwarsu kenan. Eh. Ko kuma wani abokinsa ko wani sirkinsa ya tafi kuma ya dauka kin ga ba damar ya ce ya biya shi kuɗi. Eh lalle kam ya dau jarka ba biya. Eh, shi ne sai a ce ya ɗau jarka <laughs> eh, sai kuma akwai wata da aka ce ya taka kwaɗo. To me haka yake nufi? To ya aka ce ya taka kwaɗo kamar mu da muke da ababen hawa kamar babur ko mota ko kuma shi eh, babur da sau to ma'ana mutum ya yi faci kenan. To masha Allah. Eh ya ce ya taka kwaɗo ko kuma yau ina fita na taka kwaɗo ko kuma mm. yau kwaɗo na taka ko ɗazu na taka kwaɗo to ka yi faci kenan. To masha Allah mata eh. Abdullahi mun gode. To Malam Jarmai da fatan baka ɗauki jarka ba, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.